To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta gayyaci jakadan kasar Rasha bayan kama wasu mutum biyu da ake zargi da yin leƙen asiri da kuma shirya kutse a sansanonin sojoji. Gwamnatin mulkin sojan Burkina Faso ta kori wasu jami'an diflomasiyyar Faransa guda uku bisa zarginsu da yi wa ƙasar zagon ƙasa. a najeriya babban jam'iyyar hamayya ta kasar wato pdp ta fara gudanar da taron majalisar zattaswa karo na 98 a birnin tarayya abuja za mu nufi inda ake gudanar da taron kai tsaye domin jin yadda al'amura kai gudana har yau dai a najeriya hukumar alhazan kasar ta sanar da cewa akwai yiwuwar za ta mayar wa maniyata rarar kuɗin da suka biya sakamakon karyewar farashin dalar amurka da ran da ka kawo kuɗinka bayan ran da muka yi shela idan daraja ta yi kyau naira ta karfafa akan abin da muka faɗi lokacin da muka yi shela kaga ai za a samu rara muna ba da tabbacin akan cewa hakkin shi ne kuma za mu mayar musu To muna ɗauke da waɗannan da ma sauran rahotanni amma sai bayan Aisha Sharif Baffa ta karanto labaran duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Jamus ta gayyaci jakadar Rasha bayan kama wasu mutum biyu da ake zargi da yin leƙen asiri da da zagon ƙasa a wuraren da sojoji suke. masu gabatar da kara na jamus sun zargi mutum biyun waɗanda aka bayyana su a matsayin 'yan asalin jamus da rasha da yunkurin kitsa hari da kuma tuntuɓar hukumar leƙen asirin rasha wakilin bbc ya ce ana zargin su da ɗaukar hotuna da kuma bidiyon wuraren da amurka da jamus ke ajiye makamai a bavaria a cikin hare-haren baya-bayan na a ukraine rahotanni sun ce wasu abubuwa sun fashe a yankin dnipropetrovsk kawo yanzu ba a ƙididdige irin asarar da fashewar abin ta haddasa ba gwamnan yankin ya ce harin dai ya lalata ababen more rayuwa da dama gwamnan ya ce yanzu an shawo kan lamarin kuma ba a samu asarar rai ko rauni ba minista harkokin wajen ukraine wanda ya gana da sakatar harkokin wajen amurka ya ƙara kira ga majalisar wakilan amurka kan ta amince da ƙudurin bawa su tallafin soji da ya jima a majalisar Wani jigo a jami'ar AFD ta masu tsatsauran ra'ayi a Jamus ya bayyana gaban kotu inda ake tuhumar sa akan amfani da kirarin 'yan Nazi da aka haramta. Bjorn hawk shine shugaban jami'ar ta AFD a jihar Thuringia da ke gabashin kasar sannan kuma jigo ne a babban jami'ar ta kasa Masu shigar da kara a kotun da ke hali na zarginsa da amfani da wani kirari da ke cewa ba abin da ba za mu iya yi wa Jamus ba. wato kirarin da a baya wutar rundunar masu kayan sarki ta hitler ke amfani da shi lauyan da ke kare mr hawk ya ce wanda yake karewan bai san an haramta amfani da waɗannan kalmomi ba abokin hamaryarsa ya je kotun inda ya haɗu da ɗaruruwa masu zanga-zangar da suka rike kwalaye suna allah wadai da shi da kuma jam'iyyar ta afd to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc arewa maso gabashin indonesiya na cikin shirin ko ta kwana kan yiwuwar fuskantar ambaliyar tsunami bayan aman wutar duwatsun da ake a yankin abinda ake fargabar zai iya shafar tekunan yankin bakunta sun an karar da mutanen da ke kusa da dutsen ruwan wanda shi ma ke aman wuta sannan kuma ana ta kokarin kwashe dubban mutanen da ke zaune a kusa da tsibirin wasu hotuna aman wutar da duwatsun sun nuna yadda wuta ke tashi sama tuni aka rufe filin jirgin sama da ke kusa da wajen da duwatsun ke aman wuta wasu daga cikin fasojojin da suka je filin jirgin saman sun bayyana cewa ya ce a gaskiya ban ji daɗi ba saboda na zo don yin tafiya na tara an rufe ya kamata ce an sanar da mu tun kafin lokacin tashin jirginmu abin da kai cin mahad daga nesa na taho ma'aikatar harkokin wajen burkina faso ta kori wasu jami'an diplomasiya uku 'yan kasar faransa akan abin da ta kira saba ka'idojin aiki ma'aikatar ta shaida ofishin jakadancin faransa a ogadugu cewa an ayyana mutanen a matsayin waɗanda kasar babu ruwanta da su sannan kuma an umarce su da su fice su bar kasar a cikin sa'o'i 48 wasu rahotanni sun ce mutanen wanda masu bayar da shawara ne kan al'amuran da suka shafi siyasa sun gudanar da taruka tare da masu fafutuka na kasar tun bayan da sojoji suka karbi mulkin kasar a shekarar biyu suke ta kasar daga turawan mulkin mallaka to karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc to a gaida aisha sharif da labaran duniya yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin kuma zamu faro ne daga jamus inda ma'aikatar harkokin wajen kasar ta gayyaci jakadar rasha bayan kama wasu mutane biyu da ake zargi da yin leƙen asiri da kuma shirya zagon ƙasa a wuraren da sojoji suke masu gabatar da kara na jamus sun zargi mutanen biyu waɗanda aka bayyana a matsayin 'yan asalin jamus da rasha da yunkurin kitsa hari da kuma tuntuɓar hukumar leƙen asirin rasha ga rahoton bilkisu babangida gida Daya daga cikin mutanen Dieta S an zarge shi ne da ɗaukar hotunan wurare da sansanonin sojin da akwai yiwuwar kaiwa farmaki a ƙasar Jamus da suka haɗa da sansanonin sojin Amurka da ke taimakawa ƙasar Ukraine. An kuma zargi ɗayan Alexander J da taimaka masa wajen gano wuraren da za a kai wa hare-haren. Mai magana da yawan fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce ba shi da wata masaniya game da cafkewar. ministar harkokin cikin gidan kasar jamus nancy faisa ta ce ba za a yi wa kasar ta ban tsoro ko wasu jerin barazana da yunkurin yin zagon kasa wa tallafin sojinta ga ukraine daga gwamnatin kasar rasha ba ta kuma ce berlin tana da cikakkiyar masaniya game da barazanar da rasha ke yi amma ba za ta ja da baya ba unsere sicherheitsbehörden haben mögliche sprengstoffanschläge die unsere militär ta ce ayyukan harkokin tsaronmu sun ba da kariya daga yiwuwar har-haren ababen fashewar da aka yi a niyyar kaddamarwa a wurare da sansanonin sojinmu tare da yin zagon ƙasa wa tallafin sojinmu ga ƙasar Ukraine. Babban al'amari ne na zargin ayyukan leƙen asiri ga gwamnati mai aikata laifi ta shugaba Putin. Za mu ci gaba da murƙushe irin waɗannan barazana. Za mu ci gaba da gagarumin taimakon sojinmu ga ƙasar Ukraine kuma ba za a iya mana wata barazana ba. Und uns nicht einschüchtern lassen. Kamar yadda dai mujallar Spiegel ta bayyana, wuraren sun kunshi sansanin da ake horar da sojojin Ukraine akan aiki da tankokin yakin Amurka samfurin Abrams. an kuma yi zargin mutane biyun sun aike da bayanai ga hukumar leƙen asirin ƙasar rasha na taɗana bom ko kuma kai harin tayar da wuta don yi wa tallafin sojin ƙasar jamus ga ƙasar ukraine zagon ƙasa daga shekarar goma sha hudu an ba da rahoton cewa sun yi faɗa da ukraine a cikin mayaka 'yan aware na yankin donetsk da ke samun goyon bayan ƙasar rasha muddin dai aka same su dumu-dumu da aikata laifin za su fuskanci hukuncin ɗaurin shekaru goma a gidan yari. Ta gaida Bilkisu Babangida da wannan rahoto. yanzu kuma sai mu nufi najeriya inda kokarin da hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa wato efcc ta yi na gurfanar da tsohon gwamnan jihar kogi yahaya bello gaban kotu a yau alhamis ya gamu da cikas sakamakon rashin bayyanarsa a gaban alkalin kotun a yau ne dai hukumar ta efcc ta sanar da cewa za ta gurfanar da tsohon gwamnan gaban kotu kan zargin halarta kuɗin haram na kuɗi fiye da dala biliyan 80 rahoton raliya zubairu Rashin bayyanar tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello a gaban kotu bai ba da mamaki ba, saboda tun ajiye ne tsohon gwamnan ke ta wasan buya da jami'an hukumar EFCC a lokacin da suka yi kokarin kama shi a gidansa da ke birnin Abuja. Sai dai su bata cimma ruwa ba, saboda a cewar hukumar ta EFCC mutumin da ya gaji mulki daga hannunsa wato gwamna Usman Ododo ya kai masa ɗauki a lokacin da ya zo gidan da ayarin motoci, kuma ya fice da shi a cikin wata mota a gaban magoya bayansa da suka taru a gaban gidan. gidansa wannan ne ya sa hukumar ta fitar da sanarwa inda ta gargaɗi jama'a kan cewa laifi ne a hana jami'an ta gudanar da ayyukansu kamar yadda doka ta basu damar yin hakan ta kuma kara da cewa duk wani wanda aka samu da laifi zai fuskanci hukuncin shekaru kasa da biyar a gidan yari game da haka ne hukumar ta efcc ta ce daga yanzu ba za ta lamunci duk wani yunkurin wani ko wata ƙungiya na kawo mata cikas wajen gudanar da ayyukanta ba domin kuwa za su fuskanci hukuncin da ya dace shi ma babban loyan gwamnati kuma ministan shari'ar Najeriya Latif Fabemi ya gargadi masu rike da mukamman gwamnati da su daina hana jami'an hukumar EFCC gudanar da ayyukansu. A cewarsa doka ta ba hukumar damar gayyato tare da gudanar bincike akan duk wani ɗan ƙasar da ake zargi da cin hanci da rashawa. To sai dai a ɗayan ɓangaren lauyan da ke kare tsohon gwamnan jihar Kogin ya danganta rashin gurfanar Yahaya Bello akan umarnin wucin gadi da suka samu daga wata kotu da ke jihar Kogi da ta hana EFCC kama kama shi tare da tuhumarsa ko da yake hukumar efcc ta garzaya kotu domin ta ɗauka ƙara hukumar efcc dai na tuhumar yaya bello da wasu mutum uku da halatta kuɗin haram fiye da naira biliyan tamanin a lokacin da yake rike da mukamin gwamna sai dai zargi ne da ya musanta raliya zubero bbc hausa a abuja nigeria To har yau dai muna Najeriya inda babbar jam'iyyar hamayya ta kasar wato PDP ta fara gudanar da taron majalisar zattaswa karo na 98 a birnin tarayya Abuja. Gabanin fara taron dai sai da kwamitin amintattu na jam'iyyar suka yi taro inda suka cimma matsaya kan wasu muhimman batutuwa da suka shafi rikicin cikin gida da kuma shugabancin jam'iyyar. To yanzu haka kai tsaye ina tare da abokin aiki na Khalifa Shehu kaji daga helkwatan jam'iyyar ta PDP. To Khalifa idan kana ji na wani ƙarin bayani ne za ka iya mana? To Ibrahim ƙarin bayanin da yake akwai shi ne yanzu haka a shugabanni na zartarwa na da biyar PDP da su da na su. yanzu haka sun fara tattaunawa a kan matsayar da za su cimma na gyare-gyare a tsarin tafiyar da jam'iyyarsu. su kama daga rikicin cikin gida da ake fama da shi a matakai daban-daban da kuma tsara tsura a jam'iyyar akan gwadaban farfado da darajarta a fuskar 'yan Najeriya musamman ganin yadda shi majalisar zartarwa wanda su ne suka fara zama a kan wannan batu musamman da waye zai ci gaba da shugabantar jam'iyyar ganin yadda aka fara ya mutsa hazo kan batun tun gabanin a kai ga zaman da suka gudanar da jiya da yau da safen nan wanda yanzu abin da yake akwai a majalisar zartarwa ko majalisar dattawa ta jam'iyyar pdp sun amince cewa a shi shugaban jam'iyyar ta pdp da magun ya ci gaba da kasancewa a matsayin shugaba har zuwa lokacin da za ta kammala zaben mazaɓu da na jihohi da kuma na sauran matakai don a samu a sauya shi amma sun bukaci da cewa a kai kujerar a bayan wannan wa'adi ya cika zuwa yankin da tsohon shugaban Ethiopia Ayu a wanda ya janye shari'a da shigar gaban kotu kuma ya janye daga ya sauka da kan kujerar shugabancin jam'iyyar ya fito domin ci gaba da shugabancin jam'iyyar. To, wace shawara ce kuma kwamitin amintattun ta ya bayar game da rikicin cikin gida da kuma waɗanda ake zargi suna yi wa jam'iyyar zagon ƙasa? matsayar da suka ɗauka shine cewa ah, kamar da na tattauna da ambasada aminu wali ɗaya daga cikin yan ah, kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp ya shiga cewa ah, akwai kwamiti da aka kafa domin a duba waɗanda ake zargi da kudin wato yi wa jam'iyyar zagon kasa, da ma waɗanda suke rike da mukamai a wasu a jam'iyya musamman jam'iyya mai mulki kamar shi ministan abuja ne samoke. wanda suka ce akwai kwamiti da aka kafa domin ya bi wannan al'amari ya kuma zo ya ba wa ita shugabancin jam'iyyar shawara a kan yadda ya kamata a kan wannan da yadda za a ma warware wannan matsalar da su ma sauran yankuna da ake fama da wannan rikici su ma sun kafa kwamiti tare kuma da samar da wasu matakai da kuma irin abubuwan da ya kamata a yi kamar yadda kundin jam'iyyar ta PDP ya tanada. To shin ko jigajigan jam'iyyar irin su Atiku Abubakar da tsohon gwamnan na Ribas wato Nesa Muke sun samu halartar taron? Ibrahim su dukkanin su su da shi Atiku Abubakar da shi Nesa muke suna nan akwai gwamnan ma jihar Bauchi akwai na jihar Osun akwai na jihar Bayelsa akwai kuma na Adamawa akwai ma na jihar Oyo sannan kuma akwai wasu ma daga cikin jigadai irin su tsohon gwamnan jiga su lalamido akwai su tsohon gwamnan adamawa makoni haruna sannan kuma akwai irin su Bode george da dai duk wani wanda ka sani mai ruwa da tsaki da masu kansu sanatoci na jam'iyyar pdp da majalisar wakilai na jam'iyyar pdp dukkaninsu kusan suna wannan guri kuma wani abin mamaki shine yadda gaba ɗaya. da harabar da za ta kawo ka wannan ofishin jam'iyya na wadata plaza da cikinsa da wajensa da duk hanyoyin da za su da ta cikin wannan ofishin jam'iyya duk cike yake da jami'an tsaro kama daga 'yan sanda da na dss da na civil defense da sauran dai rukunin jami'an tsaro ta tabbatar da an bawa wannan kuri tsaro. to khalifa mun gode kware da wannan karin bayani. to khalifa shehu kaji kenan daga shalkwatan jam'iyyar pdp da ke abuja. To yanzu karfe uku da minti goma sha hudu a agogon Najeriya da Nijar Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabatar muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu bari mu jamhuriyar Nijar inda gwamnatin kasar da na mali suka rataba hannu kan wata kwangilar samar da mai inda kamfanin man na niger zai baiwa kamfanin wutar lantarki na mali wato energy du mali diesel na lita miliyan 150 a kuɗi da ya haura biliyan 42 na sefa hakan da zai wa kasar mali damar samar da diesel din na tafiyar da tashoshin wutar lantarkinta domin mai gurbin wutar lantarki da take fama da shi